Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin yau, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. bana dai shugabannin duniya sun nuna damuwarsu a game da yanayin halin da duniya ta tsinci kanta na gurɓacewar yanayi inda ake ƙoƙarin rage gurɓataccen iskar carbon da yake janyo ɗumamar yanayi. To ta yaya ƙasashe kamar Najeriya za su ba da nasu gudunmawa a wannan al'amari? A game da wannan batu ne na tuntuɓi Farfesa Adamu Idris Tanko kuma malami a Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya. Fahimta ce ta ɗan adam na duka abin da ya shafi tsirrai da duka abu mai rai. dabbobi da kananan dabbobi da manyan dabbobi da shuka wanda ana ganin su ne suke ba wa wannan muhalli na duniya kamar rai a ce an kare ta shine a kalli muhalli da yadda tsirrai da duka mai rai yake kai da ake kare su za a sami duka mura da za a yi na kara muhalli daga yadda muke gurɓata muhalli yadda muke sara bishiyo yadda muke kona muhalli duk waɗannan ana ganin cewa ya kamata za a daina shi kuma idan ka kalli yadda ake ta rajin kare muhalli daga gurɓatar yanayi da batun ɗumamar yanayi duk za ka ga ƙasashe irin namu na najeriya ma duk za su amfana da shi domin akwai tsari da aka fito da shi na yadda cewa in ka kare muhallinka za ka shiga cikin masu ba da gudunmawa na duniya yadda za a kare muhallin gaba ɗaya domin yadda suka shiga wannan batu na kare muhalli ana ganin allah yadda mu ma za a muhallin kasashenmu zai inganta yadda mu ma rayuwa za ta sauƙaƙa A wani yunkuri na ganin cewa kasashen duniya sun tashi tsaye wajen rage matsalar gurɓatacciyar yanayi a duniya, Umar Sale Anka ya kafa Anka Green Team domin shuka bishiyu wanda masana suke jaddada mahimmancinsa wajen rage gurɓataccen iskar carbon. Amma kamar yadda masu iya magana sukan ce, waka a bakin mai ita tafi daɗi. shi wani platform ne da muka kafa domin alkawura da kaiwa kanmu domin kare muhalli na farko mun fara shi ne da wani abu da ake kira 90 days challenge da ita juan take shugabanta daga america amma ba kuɗi ake bamu ba daga ƙasashe daban-daban na duniya kowa ya ɗauka wa kansa alkawari cewar ga abin da zai wa ƙasarsa domin kare muhalli muka saka kudinmu da lokacinmu muka fara wannan abu a ƙarshe muka samu wayanda muke da ra'ayi iri ɗaya misali kamar akwai sunusi birji foundation da kuma barka on environment muka haɗu muka yi wannan tafiya farko aka samar da bishiyoyi dubu goma wannan yasa ya ɗauki hankalin jama'a ya ɗauki hankalin duniya cewar wayansu ƙungiyoyi kawai da kansu suna shuka bishiya ba tare da taimakon gwamnati ba domin kan kansu da ratsin kansu domin alkawarin da muka yi na karewa kanmu da kanmu na muhallinmu domin shi muhalli gaskiya guri ne wanda jama'a sun fi kokartawa domin su mece lalatawa domin samowa da kansu arziki a duniya amma ba tare da tunanin yadda kuma za a gyara shi ba da yawa jama'a na najeriya da kuma duniya baki daya ba su cika karkata wajen na su kare muhalli ba domin radin kansu idan ka yi wa mutum magana yana da kamfani ya san cewar yana ah, lalata gurbata muhalli ya zo ya bada taimako domin a kare muhalli saka ga ba ma a fahimta ba su kansu gwamnatocin jihohi da na tarayya ba su cika ba bangaren muhalli mahimmanci ba ba a sa mishi kuɗi wanda sa mishi kuɗi da dama da yawa zai taimaka wajen rage matsalolin da ake samu na bangaren lafiya so saboda haka mu muka ɗauka wa kanmu alkawari ah, an ka tim domin mu a kare muhalli ta hanyar dasa bishiyoyi da kula da su da kuma gayyata jama'a su zo a haɗu a yi malama aisha kin sani cewar muhalli baya samun kulawa sosai kuma illarsa ta shafi kowa don kana da kuɗi ko kana tunanin kana da wani mulki idan muhallinka a gurɓace yake baka da wata dabara domin me za ka iya tace iska ne mai yiwa kawai ta gidanka amma ta sararin samaniya ba za ka iya kare ta ba wasu wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da sa abun yana damun mu a sakamakon haka duk inda muka tsinci kanmu muka ga inda za a kare muhalli mukan je mu ba da tamu gudunmawar misali yanzu muna tare da hukumar great green wall ta najeriya wanda ana so a tabbatar a sake bin kudurorin da aka ɗauka na wajen dasa bishiyoyi a afirka kasashe da yawa wanda najeriya tana daga ciki muka ga akwai matsaloli wajen yadda ake dasa wayannan bishiyoyin a najeriya mutane ba sa kula da su so shine ake tunanin canza tsarin yadda za a shuka bishiyoyin da za su yi wa mutane amfani da kansu za su ringa bi suna kakkarya so ta wannan tafiya wato anka green team burin mu shine mu dasa bishiyoyi kamar dubu ɗari taimakon jama'a a Najeriya daga nan zuwa shekara ta 2022 insha Allah dade da tafiyar ba abu ne mai sauki ba muna roƙon jama'a wanda suke da ra'ayi na kula da muhalli wanda suka san illar zo mu tafiyan nan tare ba da taimako a yi mu abin da muke bukata kawai a ba da bishiyoyin ko kuma a ba da guraren da za a shuka a dasa bishiyar mu kuma muka samar da su insha Allah za mu zo mu gayyaci mutane ko kai masu ra'ayin haka mu zo mu yi tafiyar tare domin a gudu tare a tsira tare. Sauraro a nan za mu dasa aya a yau sai zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin yanayi da muhalli yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. musamman ma bakin namu farfesa Adamu Idris Tanko da Umar Sale Anka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi ma'assalam